alhamdulillah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ta tsara mu a wannan wuri kuma daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karatunmu mu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci irin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da yadda muka tsaya yau muna yammacin asabar wanda yake sha tara ne ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi ya ce da ɗaya ne ga watan biyar ko ya ko talatin da biyar ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya a kalandar turawa ba mu ba muna cikin suratu yunus kafi ma ne karanta mana abin da karanta mana akwai tamboyi da ke nan wani yana zai cewa a matsayin shi na ɗa ga mahaifinta ko mahaifin nan ya ce yana tambayin cewa idan ya karanta alkur'ani ya ce ko ya yi salati annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya yi istighfari ko tasbihi da sauransu ya ce allah ya kai lada ga mahaifansa ya ce shan abin zai kai gare su to abinda malamai suke nunawa gwargwadon abin da nasoshi suka tabbatar shi ne cewa shi mutum idan ya riga ya mutu to aikin shi ya riga ya yanki kuma babu wani abin da yake gagare shi kadai sai waɗansu jerin abubuwa da suka tabbata cikin nasoshi na shari'a cewa an toge su an toge su cewa su suna amfani su da ladansu yana kai ga mutum misali daga cinsu akwai sadaka wadda ta da amfani ta yake gudana ko da bayan mutum ya mutu ma da mutane suna cin gajiyar wannan sadakar da ya yi to tana kai gare shi idan ya yada ilimi ko ta wuce hanya ne ya yada ilimi mai amfani wanda mutane suke amfana da shi to shi maladan shi tana kai gare shi haka idan ya farɗa na gari wanda zai rika yi masa addu'a to shi ma wannan lada za ta kai gare shi Akwai wasu nasoshi da suka nuna cewa idan da ya yi sadaka wa mahaifinsa bayan ya rasu ladar tana kai Kuma mahaifiyarsa kawai hadisin da ya tabbatar da wannan to in ba haka ba dai umuman idan mutum ya rasu to aikinsa ya yanki baya ga wannan kuma malamai suka ce ba a ruwa ya cewa wani mutum wato dani ko kuma kamancinsa wato zai iya yin aikin alkhairi kawai ya ce ya ba wani bayan shi wani ya mutu kun gani kamar yanzu a ce wani mutum yaron su haka kawai kai sallah raka a biyu ka ce a kai lada gari shi wannan malamai suka ce ba a ruwaito wannan ba ba a ruwaito kuma ka yi tasiri ka ce a kai lada gawa ne ba ba a ruwaito ka karanta alkur'ani ba ka ce a ba da ladar gawa ne wanda malamai suka ce babu shi a nasance ina fatan gani kadai muka ce sai abubuwan da shari'a ta soge wanda nasi ya tabbata a kansu kamar inda fada da kuma kamar misali a ce mutum ya rasu to sai ɗansa ko jikansa ko wani makamanci shi ya masa umra ko ya masa aikin hajji wani ya tabbata ga sunna cewa lalar tana kai idan mutum mutu ana bin shi azumi shi ma wani majalisar lamarin sa ko wani ta yi masa azumi shi ma yana kai haka da ba almuhimu da in ba irin wannan ba ka ce ka ɗauki ladan ɗai ka ladan aiki ka ce wai abawa ne almuhimu suka ce wannan bai tabbata ga nasti ba za ka baka cewa kai talati dubu akai ma wani lada ko akai ma ka lada ko kai istighfari ka ce lada a bashi ko wani abin da ya kama da haka kun gani amma addu'o'in da kake da alkhairi umuman wa mahaifinsa wa mahaifinka ko ya rasu wani ladan yana kai gari shi gaskiya don da sai ya ce awwalin da salimi ya da'u ko da na gari wanda mutum ya bayyana yana masa addu'a amma da jerin wasu ayyuka yau da kullum na ibada ka ce ka yi bisura kasa ka ce aiki kaza da zai akai ladan gawa ba ko ga jiya wannan malamai suka ce na so shi ba tabbatar da wannan ba illa akwai abinda malamai suka faɗa wanda yake da munasaba da wannan shine cewa idan yaro ya yi aiki na alkhairi ya yi ibada ya yi komiye da ake alkhairi a rayuwarsa to malamai suka ce da ai itibarin cewa mahaifinsa shine dalilin zafuwarsa duniya ko mahaifiyarsa sannan mahaifan nan su Allah ya kaddara su ga masa tarbiya su suka tashi makaranta ko kace su suka ilmantar da shi ko su suka yi dalilin samun iliminsa. su duk abin da ya aikata na alkhairi suna da kamishi wannan shi ya tabbata shi kuma malamai sun tabbatar da wannan Kun gani ko domin duk mutumin da ya shirya zuwa ga aikin alkhairi har aka zo aka aikata alkhairi ko da ma mahaifi ne ba ai yana da lada kuma gani ba yawa dukkan wani mutum da sunanta aikin alkhairi wa jama'a ko wani mutum ya koya masa ko mutane da wani ya shirya ga wannan to yana da ladan wato dukkan aikin alkhairi da sun ka aikata ba ta da shi amince masa komai ba wanda ya aikata ɗin a shahid da itibari da wannan suka ce in ɗaya aiki na alkhairi ko sallah yi to wansa yana da kamishin kuma uban yana raye ne ko ya mutu sun da shi ne dalilin wato ya mata sarbiya da koya masa wannan aiki na alkhairi kun gani ya wato akwai huskoki babu shakka da ayyukan alkhairi na da mahaifi ko mahaifiya yakan amfana da su gaskiya suna da rai ko bayan sun mutu amma abin da muke cewa shi ne kamar da yayi aiki da alkhairi ayyanan ne ɗaya ce wani da gaba ne da buɗe baki ce a ba wani a ba mahaifiyarsa ko a ba wani shi muka ce wani in ba abin da su ya ce ba to wani suna cewa ba a ba da fatawa haka kazalika ba a ayyana mu mutane haka saboda abu ne wanda yake tauqifi ba abu ne na kiyasi ba ba abu ne na kiyasi ba ce da an ce ya aima mahaifiya umra misali lada na kai saboda ka kiyasan ala zalika bari a mata salati dubu ko kiyasan ala zalika bari a mata nafila a goma ba a kiyasi ga yin wannan abuwa malamai suka ce abinda nasi ya tabbatar shi ne wanda nasi bai tabbatar maka ka ba da fatawa cewa abu da mutane wannan kofa cewa kawai mutane suna iya jin ayyuka su ba iyaye ko su ba wasu yan uwa ko su karasu rasu wannan ne shi ne wallahu ta'ala ala yake cewa yana ganin idan aljani ya shiga mutum sai ana karanta mai alkur'ani sai ji aljani yana harguwa yana kuka yana cewa tsaya zai yi fita ya ce to yasa hakan kuma ga shi har da su aka saukar mu alkur'ani domin wato a karanta musu ko a karanta ma wato zai su aka saukar wani alkur'ani a kulle halin domin a karanta musu me yasa to ayi aljini shiga mutum sai an karanta masa alkur'ani fi kuka yana hargowa ce a bayi ya fitar da sauransu to abin da ke faruwa wallahu alam abin da malamai suka ce na'am alkur'ani mai girma an sauka da shi ne ga sakalai ne da jinsin mutum kazalika da jinsin aljani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ma jinnun nasibina da'wa ya karanta musu alqur'ani kuma sun ji karatu alqur'ani suka amfana kuma suka musulunta bal su ma sun je sun yi da'awa cikin mutanensu na ya tabbata da nasoshi na alkur'ani mai girma da abin da ya tabbata ga sunna eh, da wannan ma aka samu suratul jinni ko kama cewa idan an jeje shiga cikin mutum ana karanta masa alkur'ani ko ana karanta mu shi wanda aljini shiga cikinsa alkur'ani a wasu lokuta sai aljini ya rika kuka da hargowa da kuma nuna kamar lalle a cikin damuwa lokacin da ake karanta alkur'ani wannan malamai suka ce da ke sabbaba haka shine galiban su wa'annan aljannun da suke shiga mutane dama kafirai ne ba mutane kirki ne ba kafirai ne ba mutanen kirki ne ba kun gane ko yawa mutanen kirki daga cikin aljannu da aka rasa musu alkur'ani ai kara musu imani da shirya kara musu imani da shirya su kara samun natsuwa da shirya amma waɗanda suke kangararru ne a cikin su dama galiban su za ka same su suna cuta mai adam su suke shiga cikin jikin yan adam to dai wannan siffar tasu ta shedanci da yin wannan siffar tasu ta kafirci to qur'ani zai zama ba rahama ne gare su ba shi yasa in ana karanta musu shi suka shiga cikin matsi da damuwa bal masu uh, bincike akan harkar ruqya sun tabbatar da akwai nau'ukan ayoyi da alkur'ani mai girma waɗanda ma idan aka karanta su uh, ga shida ne aljini yakan kone ko ya mutu yakan kone ko mus ko ya mutu to wanda zai alakul hali shi ke sa cikin wannan damuwa da harguwa da kuka da suke yi da kuma irin yadda za ka yi suna cewa daina karanta ƙur'ani ko za su fita su yi wasu alƙawla da sauransu to wannan shi ne amma muminai daga cikin su wannan ba zai kasance ta tare da su ba muminan aljannu su kan ko sun ji karatu alƙur'ani ba abin zai kara musu illa imani da natsuwa amma kangararrun su shekarun su su ne suke damuwa lokacin da ake karanta alkurani wanda muka ce kuma akwai ma abin da ake karantawa ya tasiri wajen hallaka su Allah ke wannan da shi ne wallahu ta'ala ala kamar da ke muna cikin suratun yunus darasin mu je gabatar jemun kwanakan aya ta 21 za mu tashi kan aya ta 22 huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يبينكم في البر والبحر طيبة وترين منهم طيبة وفرحوا بما جاءتها ريح عاصف وجاءهم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون نعم هو الذي يسيركم Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake tafiyar da ku fil barri wal bahri wato a cikin sarari da kuma cikin kogi hatta idza kuntum fil fulki hatta idan kuka kasance cikin jiragen ruwa wa jarai da bihim suka gudana da su birihin tayyibatin da iska jaddada mai kyau wa farihu biha suka yi farin ciki da ita ja'at harihun asifun to sai wani iska karfa mai tsanani ya zo masu waje a ahumul mawuju sai taguruwa ta zo masu min kulle makani daga kowane wuri wa zannu annahum uhita bihim kuma sai suka sakankance cewa tabbas an kewaye da su an kewaye da su bi ma'ana dukkan wasu asbab na halaka sun haɗu a daidai wannan lokacin Allah za su roƙi Allah su huskanci Allah da addu'a na lahu din suna masu tsarkake addini ga Allah la'in an tana min hali cewa ya Allah idan ka tseratar da mu daga wannan matsayi mai haɗari da muke cikin shi Lana lanakunan na min shakirin tabbas za mu kasance cikin masu godiya falamma an jahum a yayin da Allah tabaraka wa ta'ala tseratar da su idahum na fil ardi kwatsam sai ga su suna zalunci suna ketare iyaka da ta'addanci a cikin ƙasa da ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama baghayukum ala anfusikum lalle zaluncin ku yana kan ku ne sakamakon zaluncin ku yana kasancewa ne ala anfusikum akan kawunan ku mata'ul hayatid dunya ko mata'al hayatid dunya kuna jin daɗi ne jin daɗi na rayuwar duniya kuma ilaina marji'ukum sannan makomaku ya zuwa gare mu take fanu na bi'ukum sai mu ba ku labari bi ma kuntum ta'malun da abin da ko kasance kuna aikatawa to wannan bangare da ayoyin da malamin karanta wallahu ala malamai suka ce an gani ne shi kuma da yake nuna irin ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mutane umuman baki ɗayansu da musulminsu da kafiransu sannan a cikin jirin ayoyin akwai bayani da nuna cewa wani ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mutane to kafirai a lokacin suke cin gajiyar su suna cin gajiyar wa'annan ni'imomi idan wasu matsaloli suka gito to za su koma ga Allah tabaraka wa ta'ala za su fuskanci Allah da neman agaji da addu'a amma idan matsalolin suka kawo Allah ya yi masu su kawai sai su koma suna shirka da Allah tabaraka ta'ala su koma suna ta aikata ta'asa irin wacce su kasance suna yi wato gabanin matsalar ta shafe su abin da ke cikin aya ta farko huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri cewa Allah tabaraka ta'ala shine yake tafiyar da ku a cikin sarari albarri shine sarari inda babu ruwan sama hanyoyin da mutane kan yi tafiya cikinsu a cikin sarari doron ƙasa walbahari da kuma cikin kogi wanda wanda malamai suka ce wallahu alam abin da ake nufi da shi allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya samar muku kuma ya sauwaƙe muku wasa'il da asbab na tafiya da transportation a cikin sarari da kuma cikin ruwa Allah ya samu muku abubuwa da kuke amfani da su ko hausu a matsayin tafiya daga gari zuwa gari daga wuri zuwa wuri daga ƙasa zuwa ƙasa waɗansu abubuwan kuna amfani da su filbarri a doron ƙasa a cikin sarari wasu abubuwan kuma kuna amfani da su filbahari saboda ka kuna da jerin dabbobi da ire-irensu da kuke hawa ku yi tafiya a sarari sannan kuma kuna da nau'in jirage daban-daban da kuke amfani da su wajen tafiya da ainihin abin da shafi sufuri daga wuri zuwa wuri allah ne ya samu muku wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya sanya muku dabbobin ni'ima litarkabu minha don ku hau daga wa'annan dabbobin wa minha ta'kulun kuma daga wa'annan dabbobin ne kuke ci saboda haka sai mutane su haura kuma su aza musu kaya daga wuri zuwa wuri ana tafiya wato ainihin albar shanu ma akan aza musu kayayyaki a hau a tafi daga ƙauye zuwa ƙauye daga wuri zuwa wuri da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa lakum fiha manafi'u wa litablugu alaiha hajatan fi sudurikum wa alaiha wa alal fulki tuhmalu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fi hama fiha manafi'u su yana dabbobin da Allah tabaraka wata'ala ya samu muku wanda kuke amfani da su wajen transportation wajen sufuri ya ce kuna da fa'idoji da amfanoni masu yawa cikinsu kuma kuna amfani da su don ku biya bukata wadda take cikin ranukanku sannan akan waɗannan dabbobin da kuma jiragen ruwa ne ake daukan ku dauke ku ku da kayanku da bukatocin ku wa yurikum ayatihi fa ayya ayati llahi tunkiru Allah yana nuna muku ayoyinsa wacce ce daga cikin ayoyin Allah kuke musu a shahid Allah tabaraka Wata'ala shi ya samu mu mutane irin wannan wasa'il naqal wani wurin ke cewa wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun Allah tabaraka shi shine wanda khalaqal azwaja kullaha ya ci dukkan dangogin abin kuka sani gaba ɗayan su jinjin sai abin da ko gani zauje ne Allah tabaraka ta'ala shi ya samar da shi shi ya halice shi sannan wajen alalakum min fulki Allah ya sanya muku daga jiragen ruwa wal an'ani da dabbobi na ni'ima ma tarkabu da abin kuke hawan sa wani shi ne huwa alladhi yi fil bahri wa fil barri wal bahr kun gane ko saboda ka Allah ya samu muku da abubuwan da kuke hawa ya ba ku ikon tafiya a doron ƙasa sannan ya samu muku abin da kuke hawa ku yi tafiya da shi a cikin ruwa to sai ce a ta idan kuntum fil fulki har sai idan kun kasance cikin jiragen ruwa din wannan ana mai da magana wa mutanen da suke kafirai ne har idan kuka kasance filfulki a cikin ruwa a cikin jiragen ruwa wajarai da bihin kuma suka gudana suka yi tafiya da su birihin tayyibatin da iska daddada mai kyau wadda tattare da ita akwai natsuwa wa farihu biha suka yi murna suka ji daɗi suka yi farin ciki da wannan yanayin da suke cikin rihin tsaye ba ana tafiya cikin ruwa gwanin ban sha'awa cikin nutsuwa babu wani tangarda ana cikin haka ja'at halihun asifun sai wani iska ƙarƙarfa ya zo sai kawai iska ya zo jirgi ya rika kadawa وجاءهم الموج من كل مكان to sai tabuwa ta ruwa shine al-mawj za zo musu min kulli makani daga kowane saboda ka sai a samu matsalar cikin tafiya iska da daɗa ta sauya zama jirgi ya fara tangal-tangal ya fara kadawa kazalika ga taguwa ta ruwa gaba da baya wanda wannan shi ke nuna an shiga cikin yanayi mai hadarin gaske komi na iya faruwa jirgin zai iya halaka ya nutse da mutanen da ke dauke cikinsa da duk abin da ma yake ta tare da shi to lokacin da suka shiga cikin wannan yanayi Allah tabaraka wa ta'ala ce wa zannu annahu uhita bihim suka tabbatar suka sakankance cewa tabbas an kewaye da su uhisa bihim shine an kewaye da su bi ma'ana dukkan wasu asbab na halaka sun hadu cewa yanzu sun shiga yanayin da sai a ji da hali to a irin wannan yanayi babu wanda zai sustanta sai Allah tabaraka wa ta'ala to irin wannan yanayi suka shige shi Allah ce da'u Allah mukhlisin lahu din sai su roki Allah su hukunci Allah da addu'a suna masu tsarkake addini gare shi to sun san wurin yanzu la hawla wala quwwata illa billah dukkan wasu gumaka da wasu abubuwan da ake bauta ma wanda ba Allah ba sun tabbatar a nan ba su da wata fa'ida ba abin da za su yi musu saboda ka sai su fuskanci Allah suna addu'a har da daukan alkawari cewa la in anjaytana min hadhihi ya Allah idan ka tseratar da mu daga wannan yanayin da muke cikin sa daga wannan hali shine min hadhihi to lanakunanna min ash-shakirin tabbas za mu kasance cikin masu godiya za mu kasance cikin masu godiya shi shine matsayin da suke dauka su yi ma Allah irin wannan alƙawari amma kashi duk da irin wannan alƙawari da suke dauka ma Allah su huskance shi suna masu addu'a shi dai kawai suke kira sarki addini gare shi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu wannan musibar ba sa cika alƙawarin kuma shirka ma za su yi za su koma ga matsayinsu ne na farko to ka haimu ji abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa dangane da alkawarin da suka yi cewa da in an na min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin malamai suka ce cikin nafsin a wurin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki sai ce wajarai na bihim a nan wurin malamai suka ce an fara magana ne da zamiri na mukhatab wallazi yusayyirukum hatta idza kuntum wato ana magana ne da mutane baka da baka ko ba ku gani ba sama cikin aya sai aka ce wajarai na bihim kamata a ce والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم وجرينا بكم أما سيتي وجرينا بهم إذا كانت دقدكم سيتي أنفاني دا ضميرنا الغائب وجرينا بهم كن غانيكو بريه طيبة وفرهوا بيتي وفريه تنبأ wa farihu biha ja'a tarihin atifun wa ja'ahumul mawju bai ce wa ja'akumul mawju a madadin wa ja'akumul mawju sai ce wa ja'ahumul mawju yi amfani da zamiril ghaib to haizo kashin ayat zai ga cewa an wana amfani da zamiri na mukhatab daga misali aka canja ya koma na zamiril ghaib to wannan abinda malamai suke kira al-iltifatu min al-khitab al matsala ce ta balaga amma dai abinda malamai suke cewa a takaice kamar da shari da kun sai na da ba a ko tsawila a cikin eh, shanin balaga ya ce abinda fa'idar a fara magana da zamirul khitab sana kuma ga zamirul gaiba yake musamman a wannan wurin Ke saboda mubalaga ne cikin magana yana ta da mubalaga ne wannan kun gane ko to wannan shine yake bada misalin kamar cewa Allah ya bada labarin yan aljanna a yi musu kaza a yi musu kaza sai ce wasa ƙahun rabbuhum sharaban fahura wasa ƙahun rabbuhum sharaban fahura sai ce inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura kamata yi a zahiri a ce wa saqahum rabbuhum sharaban tahura inna hadha kana lahum jaza'an wa kana sa'yuhum mashkura amma ana cewa wa saqahum hum ضمير الغائب وسقاهم ربهم شرابا طهورا شرابا magana kai tsaye ba amma aya na zakuwa ta gaba sai تقبل سيتي إن هذا كان لكم sai zamiri ya dawo waɗanda ake magana da su baka da baka inna hada kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum wato bai amfani da hum ba to duka wannan fa'idansa shine mubalaga arrazi shi kuma abin da yake cewa bizzati a wannan wurin wallazi yusayyirukum fil bahri والبحر أو في البر والبحر يتا إذا كنتم في الفلك وجرين بهم الكفائدة الانتقال من مقام الخطاب إلى مقام الغيبة yake fi zalika dalilul maqti wa tab'id shi a cikin wannan akwai dalilin da yake gwada Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna kyama ga wanda mutane kuma yana nuna nisan tansu ga nisan Allah tabaraka wa ta'ala to shahid wannan da shine abinda malamai suka faɗi game da wannan matsala ta canja zamiri daga na muhatam ya zuwa na alghaib a wani lokaci daga zamiri kuma na ghaib ya zuwa ga na almuhatab wa kaza wannan ka sami cikin alkur'ani wurare daban-daban kun gane ko to a wa wayannan mutanen bayan da suka samu matsala irin wanda aka faɗi suka huskanci Allah tabaraka wa ta'ala da da addu'o'insu tare da itikadin su da imanin su cewa lalle tabbas babu mai iya sarwa daga irin wayannan tsananci tsananci da matsaloli sai Allah wanda wannan dama abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi waɗansu yi cewa tabbas kafiran nan duk kafircin su sun shiga cikin matsala to sun yarda sun kankance cewa ba mu iya magance matsalar sai Allah wa idza massakum ad-durru dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa idza massakum ad-durru fil bahri wa idza massakum ad-durru fil bahri idan wata cuta ko wani matsi ko wata damuwa ta shafe ku cikin gulli dalla man tad'una illa iyyah duk wanda kuke roƙo kuke bauta masa to sai ya bace ku neme shi kurasa illa iyyah sai Allah kadai duk sai ku taba sai wanda kuke wata wanda ba Allah ba wa idza mattakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah yace falamma najakum ila al-barri yayin da Allah tabaraka wa ta'ala tsere da ku ila al-barri ya zuwa tudu aka sa jirgin bai faɗi ba bai nutse ba la tseratar da kuka zo ganga a arabtum yace sai ku bijiri ku bijiri a madadin ku gode wa Allah ga irin alkhairi ne muku da neman je muku ko sai ku bijiri Allah ce wa kana ka kafura mutu ya kasance mai yawan mutunci mai yawan kafirci to shi yasa nan wurin yace falamma anjahum yayin da Allah tabaraka wa ta'ala tseratar da su ba sun ce la'in an jaita na min hadihi lana kunan da min na ba idan ka tsayar da mu daga wannan yanayin da muke cikin sa to za mu kasance cikin masu godiya to Allah ce falan ma an jahum idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haq yayin da Allah tabaraka wa ta'ala tsayar da su ba su halaka ba jirgin bai nutse ba Allah tsayar da su ya zuwa sarari yace idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haq kwatsam sai ka gansu ga su suna zalunci shine yabghuna fil ardi suna zalunci cikin ƙasa bai gairi haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da wani gaskiya ba bai gairi haƙƙi kenan ya yabghuna inda malamai suka ce ma'anarsa shine yufsiduna fil ardi wa yazlimuna wa yushrikuna billah za ka gansu suna taɓarna cikin ƙasa suna zalunci sannan kuma suna shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wanda yin barna a cikin kasa da zalunci da shirka da Allah babu haƙƙi a kansa kun gane ko falamma an jahum idahum yabghuna fil ardi da al haƙƙi. wannan ne. to wannan ita ce kaidar su ya tsartar da su shirka za su yi yawwa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad falamma najahum ila albarri idahum yushrikun ke fa idan rakibu fil fulki ko wa idan rakibu fil fulki idan suka hau jiragen ruwa suna tafiya aka samu matsala da'u Allah mukhlisin lahu din za su roki Allah su kance shi da addu'a suna masu tsarkake addini gare shi falamma najahum yayin da Allah tabaraka wa ta'ala tsiratar da su ila albarri zuwa ganga ko wato sarari ko tudu idan kuma yushriku na kwatsam sai ga su suna ta shirka da Allah wanda shine falamma najahum idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haq fi shirka da Allah fi zalunci fi fasadi to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ya yi nas ya ku mutane da kuke da irin wannan mummunan hali inna ma kuma ala anfusikum zaluncin da kuke yi da shirka da ta'asa da fasadi da duk abin da kuke yi na zalunci da ketare wa iyaka da kuke yi ala anfusikum sakamakon sa da wabal lashi ya tabbata ne akan ku innama baghayukum ala anfusikum zaluncin ku da kuke yi musiba shi da sakamakon sa da duk bala'in da ke cikin sa ya kan koma ko ya tabbata ne akan kawukan ku don ku za mummunan mummuna sakamakon akan haka ba wanda za ku cuta ma da wani abu saboda ka ka'ida ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ita ce man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a wa alaiha wa ma rabbuka bi zallatin lil abid saboda ka innama baghyukum ala anfusikum ka'idar ita ce muka ce man amila salihan fali nafsi wanda duk ya aiki na gari to ya ne don amfanin kansa wa man asa'a wanda kuma yi muna na aiki yayi baghayi yayi zalunci yayi shirka yayi fasadi tufaliha sakamakon wannan zaluncin da duk shirkan da barnar da yi zai koma kan sani bala'in a kansa zai kare wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji ka bai kasance mai zalunci wa bayi ba ko ga bayi ba wannan shi ne shine innama baghayukum ala anfusikum yace mata al hayatid dunya to kuna jin daɗi ne jin daɗi na rayuwar duniya mata alhayatid duniya kuna jin daɗi ne jin daɗi na rayuwar duniya a rawaito daga babban malamin lura alimamu an-nuhas yake cewa ana karantawa a ce mata'ul hayatid duniya mata'ul hayatid duniya yake bilibtida saboda ka idan ka karanta mata'ul hayatid duniya fi takadirin sai zama huwa mata'ul hayatin duniya kun gani ko sannan ana karantawa kirawa ce take mashahuriya mata'al hayatin duniya bilfat fath mata'al hayatin duniya ke wanda suka karanta a yi wannan kira'a muka ce wanda ta fi shahara bilfatan kenan mata'al hayatin duniya ce wanda ya kasance ne akan cewa ita kalmar mata' an yi mata fataha ne akan cewa ita mazdari ne da fi'ilin mahzuf mazdari ce ga fi'ilin mahzuf ce yadda ake kaddara shi ne tatamatta'una mata alhayatid dunya tatamatta'una mata alhayatid dunya wato ku dai kuna jin daɗi ne jin daɗi na rayuwar duniya ina fata gani wannan shi ne sun mai laina hukum sannan makomarku ya zuwa gare mu take da kashe lamarinku dukka kaco kam za a mai da ku ya zuwa gare mu in ji Allah tabaraka wa ta'ala sun mai laina hukum falunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai mu ba ku labari da duk abin da kuka sance kuna aikatawa saboda ka wannan ah, fasadi da shirka da sa'asa da butulci da kuka ubangiji da zalunci da duk abin da kuka yi to Allah tabaraka ta'ala zai ba ku labarin sa zai lissafi wa ayyukan gaba ɗaya ya ba ku labarin su saboda ka Allah tabaraka ta'ala gaba ɗaya bayan yana ba su labarin ayyukan su a gobe kiyama wanda ya kididdige masu su ya lissafe masu su sannan ma kowa sakamako da gwargwadon irin abin da ya aikata ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Ka zo cikin alhadisul qudusi hadisi sahihi maiki hadisi ne mai tsawo zan karanto maka ta inda yake da shahid da wannan wurin maiki sallallahu alaihi wa sallama yace ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah faman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu yace ya ku bayina innam ya ibadiya ku na innama hiya a'malukum shi su ayyukan ku ne da kuke aikatawa to abin da kuke gani ayyukan ku ne da kuke aikatawa wasu na gari wasu na banza uhsiha halakum ina lissafa muku ayyuka ina kididdige su gare ku duk aikin da kuka yi kowane iri ne Allah zai lissafe shi ya kididdige shi gare ku yace kuma summa uwaffikum iyyaha sannan zan cika muku sakamakon ayyukan naku Allah zai kirge duk ayyukan da mutane suka zai nisa kai shi da kashi kuma ya cika musu sakamakon ayyukan da suka yi kullum bi hasbi sani'ihi kowa da gurgurun abin da ya aikata da haka Allah tabaraka wa ta'ala ce faman wajada khairan falyahmadillah wanda samu alkhairi cikin ayyukansa wanda Allah ya lissafa masa a gobe kiyama kuma ya masa sakamako akan su to ne gode wa Allah Allah ne masa gama da katar Allah masa tawfiq wa man da ghaira zalika amma wanda ya samu akasin haka abinda aka bashi gobe kiyama na sakamakon aikinsa sai zama ba alkhairi ba ne. to Allah ya ce fala na illa nafsa kada zugi kowa sai kashi domin shine abinsa wala na illa nafsa to wannan shi ne. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد wannan shine wallahu ta'ala alam Allah tabaraka wa ta'ala yake inna ma masalul hayati dunya ko inna ma masalul hayati dunya kama now أتانا أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها كأن لم تكن كذلك نفصل الآن inna ma matsalin hayati duniya wato abin sani yadda misalin rayuwar duniya yake kama in an zalna minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da su daga sama fasalata bihi na batul ar sai tsayon ƙasa ya cuɗanya da shi mimma ya kulun nasu wal an'am na daga abin da mutane suke ci da dabbobi hatta iza akhadhat al-ardu zukhrufaha a lokacin da ƙasa ta wato riki ƙawarta wazayyanat wato sai ƙawa gwanin man sha'awa wazanna a haluha masu ita suka yi tsammanin cewa annahum qadiru na alaiha cewa su suna da iko a kanta daidai wannan lokacin a taha amruna sai lamarin wato hukuncin ya zo mata lailan au nahara da daddare ko da rana waje'alna ha hasidan sai muka sanya ta a matsayin girbabbiya ka allam tazana bil am kamar dai bata kasance ajiya ba kazalika nufassilu al-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yace kamar haka ne muke fayyace bayanin ayoyi filla filla li qaumin yatafakkaru ga mutane waɗanda suke tunani wallahu yad'u ila daris salam Allah tabaraka wa ta'ala yana kira zuwa ga gidan aminci wa yahdi man yasha kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici to wannan kuma aya ta innama matalul hayatid dunya kama in anzalnahu min samaa'i zuwa karshe wallahu ta'ala alam malamai suka ce a nan wani kuma Allah tabaraka wa ta'ala eh, yana wa mutane wa'azi ne yana ba su misalin yadda rayuwar duniya take cewa duniya wato ba komi ce ba wuri ne wanda mutane za su zo su dan zauna wani dan lokaci ya kasance cikin burgewa da jin daɗi da sha'awa amma yadda lamarin yake shine ana cikin haya-haya na burgewa da jin daɗi da sha'awa kwatsam sai mutuwa ta zo ta kwashe mutum ina fatan gani sai a waye gari da ki take hannunsa ta ƙari saboda duk abin da yake hannunka da zaran kai kan mutu shi ke abin an waye gari babu shi an waye gari babu shi wato dangane da kai da abin ya shafa kun gani to sannan ita ma duniyar gaba ɗayanta in ka kalli ƙarshen ita ma lamarin ta haka yi yawa za a ta cin kasuwa ne nan da can ila akhir da kashe. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a tattara komai na duniya ya kai to Allah ba da misalin wannan da kamar ruwa da Allah yake saukarwa daga sama ƙasa za ka ganta a bushe la'alla mutane suna fama da zafi a irin wannan yanayi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ruwan sama idan saukar da ruwan sama din nan sai kasa ta jike dan lokaci kaɗan sai ga ita kasa ta fitar da tsirrai ciyawoyi da waɗanda dabbobi ke ci da waɗanda mutane kan ci kun gani ana ta ruwan sama suna girma suna tashi filfilfil wani bashawa ka gani duk inda ka ba ko da shaf wani bashawa ka ta gona in ka ta wuri kaza sai ka ga subhanallah abu abin yana baka shawa ruwa na ta sauka ta ƙara kwanaki duk wa'in abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar na tsirran nan wa'inda duk suke samar da 'ya'ya da kwaya duk sai sama sun girma in hatsi ne in wani menene duk su girma su zama sun kai ga yanayin da dan adam kan ci gajiyarsu a ji daɗinsu gwanin man sha'awa gashi kuma a ɗiba a ce a amfana kun gani yanzu ana cikin haka kwatsam sai ka ga ruwan sama ya ya ɗauki ruwan sama ya ɗauki kun girbe ko ba ku girbe ba idan ruwan saman nan ya ɗauke kwanaki biyu kawai sai ka ga ji yanayin shukar nan gaba ɗaya ya sauya a madadin kare ganta kore sharp sharp sharp tana filfil gwanin ban sha'awa sai yanayin ya sauya ta fara zama yalo yalo daga nan sai ta bushe shi kenan shi kenan sai ta bushe in ta bushe sai ta faɗi kasa sai ta zama karmani ta zama tattaka daga ƙarshe iska ya kama kadawa nan da ce in ka je gonar sai ka isi komi babu ka allam ta gani bil amsa ila dabbobi za su zo su buge shi kenan komi babu shi kenan in ka je gonar ka allam ta gani bil kamar dai ba ita ce a watan da ya gabata ka iske zubu da hatsi ko da masara ko da dawawa komi babu yanzu fili fallau kuma duk ya bushe ce to haka misali duniya yake haka misali duniya take ana samun ta a ji daɗin ta ayi kaza ayi kaza ko sai ta kai to yanzu idan haka lamarin duniya yake yanzu wannan hannunka mai sanda ne Allah tabaraka wa ta'ala yake wa mutaki cewa idan al'amarin duniya kenan haka yake to bai kamata mutane su shantake su dogara su ittikadi ga al'amarin duniya ba gaskiya don in ka dogara ga duniya to ka dogara ga banza ka dogara ga banza ka dogara ga abin da zai kage saboda ka duk wannan kawa kada ta rude ka kenan ji daɗi cikin da gwargwadon abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya halatta maka ji daɗi amma yi kokari ka yi aiki don gobe idan duniya ta tsari kawai gari can gobe kiyama sai ka amfana da abin da ka yi wa kanka gudun da shi amma duk mutumin da ya zama cewa gaba ɗaya aikinsa ya fara ya ƙari ne a duniya to lamarin kamar da muka faɗi ne idan zuwa ta ƙari shi kina komai na shi ya ƙari Allah shi ƙari to wannan ne abin da ke cikin ayar za mu zo mu duba ta ko su ayoyi da suke ƙara fassara ta kuma za mu duba su in Allah ya kaddara ya zuwa da kaiwa muna fatan da abin da muka faɗi daidai bisa ga sawa ba Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah gafarta mana ya bi mana ya shafe shi daga cikin zukatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh